الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنها هرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستدر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستكبرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات أدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتسب بصفات المدعو له بها والله المستعان ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب الفزاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص قال وإنه قال لنا ذات غدا إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتع وإنهما ابتعفاني وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معكما وإنا أتينا على رجل مرتجع وإذا آخر قائم عليه بسقرة وإذا هو يهوي عليه بسقرة لرأسه فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر يأخذه فما يرجو إليه حتى يشخ رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما <clears throat> سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لكفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شكي وجهه فيشرشر شدكه إلى كفاه ومنكره إلى كفاه وأينه إلى كفاه قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يسخ الأول كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على مثل على مثل بناء التنور قال عوف وأحسب أنه قال وإذا فيه لغة وأسوات قال فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء أراه وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك فإذا أتاهم ذلك اللهب ذوذو قال قلنا أقلت لهما ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق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 1435 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u dawa ko kuma aljawabu likafi liman sa'ala an addawa'i shafi na ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 46 a jerin gwanan majalisanmu wannan shine na 222 gabanin mu shiga karatunmu akwai kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa wani yana cewa assalamu alaikum ya ce ya saki matarsa kafin ta gama idda sai ya ce ya mai da ita sai ta sa masa wani sharaɗi ya ce sai ta sa masa wani sharaɗi wanda bai yarda da shi ba to a nan sai ya take furta sakin nata ne ko kuma sakin ya zama biyu kenan to a ka'ida idan mutum ya saki matarsa tana cikin idda har wannan lokacin ba ta fita daga zama matarsa ba tana nan a matarsa shi kuma yana nan a mijinta wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha Allah ya kirawo mazajen da suka saki matansu a matsayin mazajen ne ya kirawo su bu'ula saboda haka har wannan lokacin tana matsayin tana matsayin matarsa tunda bata gama idda ba da zarar ya ce ya dawo da ita to ta dawo a sa sawa'un ta yadda ko bata yadda ba ta dawo da mace abinda malamai suke kira arraja ba a sharɗanta ba a sharɗanta sai sai matar ta yadda ko sai uwar ta yadda ko babanta ko ƴan uwanta sai ka ga wani lokaci a ce miji ya ce ya dada matarsa amma wai iyayenta sun ce ba su yadda ba ba za ta koma ba da wannan shirman banza ne ba da ma'ana a shari'a ba su da hannu sawa'un sun yadda ko ba su yadda ba matukar da ya ce ya dada ita to ta komo a matsayin matarsa wasu ma saboda jahilci da rashin fahimtar addini a haka za ta je ta yi wani auren wai ta gaba ta. ta yi wani auren tare da cewa wancan auren yana nan kaga na biyu bai kullu ba saboda haka na biyu lalataccen aure ne ba aure ne na shari'a ba saboda haka da zarar ya ya dawo da ita zama matarsa in kuma ya ga ba zai iya zama da ita ba saboda ya fara ganin dai abubuwan ba za su yi kyau ba a nan gaba saboda wasu maganganu da yake ji a bakinta to in yana buƙatar su sake rabuwa sai ya sake cewa ya sake ta to ya zama saki biyu kenan ya zama biyu kenan amma matukar bai furta ba wannan tana nan a matarsa in ya furta kuma ta zama abin da ya sake ta ya zama sakin sun ya zama biyu wanda ya ce ka ce idan mutum ya cuci wani sannan bai gan shi ba ya yi sadaka to idan wannan mutum da ya cuta ba musulmi ba ne fa to galibi lokacin da muke faɗar haka mukan faɗi idan musulmi ne ka yi masa sadaka ka yi sadaka a madadinsa da fatan Allah ta'ala ya ba shi ladan kai kuma ka samu kanka idan ba musulmi ba ne kai dai ka sanya za ka karbi da wannan kudin saboda haka ka ba wani a nan ba za ta zama matsayin sadaka ba Tun da aikin wanda ba musulmi ba ba ya zama karɓaɓɓe har sai ya imani to amma dai kai domin ka samu kuɓuta to ka rabu da wannan kuɗin saboda ka za ka bayar da shi dai ko da ba musulmi ba ne bai halatta ka ci kuɗin ba wannan ya ce assalamu alaikum na kan ga da yawa daga cikin mutane idan suna addu'a sai ka ga sun ɗaga yatsansu ɗaya suna roƙon Allah a madadin hannaye biyu to shi ne nake neman ƙarin bayani domin ban sani ba wannan yana daga cikin suna yin haka ko kuwa a'a to ban sani ba ya ce da yawa ban sani ba abin har ya kai da yawa ko da ya ga mutum ɗaya biyu uku kaga mutum ɗaya biyu uku a cikin miliyoyi ba ka ce da yawa ba da cewa na kan ga wasu amma ka ce da yawa ta ƙila a nan sai a bincika ba a samu ɗaya ba ba kalmar da yawa ta yi ta yi abin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sunnarta ya ɗaga yatsa ya yi ishara da shi tsayasa ta sababa wato manuniya yatsa da yake tasbihi da ita da ake kira as-sababa ko al-musabbiha ya kasance yakan daga ta sama ya nuna kan daga ya nuna ta sama lokacin da yake addu'a akan minbari ranar juma'a wannan shine abin da ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin umara ibn ru'ayba lokacin da ya ga bashir ibn marwan ibn al-hakam yana addu'a da hannayensa yana daga hannayensa sai yake cewa ah, qabbaha Allahu hatayn al-yadayn إنما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأصبعه أو بسبابته هكذا فرفع سبابته فرفع أصبعه المسبحة haka yazo a cikin sai muslim ya ga wannan mutum yana addu'a da hannayensa biyu sai ce hataini yana daga yatsunsa guda biyu ko hannayensa guda biyu da zai iya ɗaukan ma'ana ce tir da waɗannan hannaye biyu abinda daga annabi sallallahu alaihi yana yi a minbari ranar juma'a shine yana ɗaga yatsansa in yana addu'a yana ishara da shi zuwa sama saboda haka ana ishara da yatsan a lokacin da ake idan liman yake hudu ba yana yin wannan yana daga cikin sunna haka nan ga masallaci lokacin da yake tahiya a tahiya yana ishara da sabbabarsa yatsansa manuniya yana addu'a ya da'u kamar yadda zuwa hadisi ya da'u biha yuharrikuha yana addu'a yana kada ta to wannan ita ne sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama amma addu'a ta khutba ta juma'a amma ita ma khutbar juma'ar idan idan addu'a ce ta shayar da fari kamar yadda zuwa hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa biyu ne har aka rika ganin wato hamatarsa a gargaga farin hamatarsa saboda haka ko da ita kanta addu'a ta kan mimbari din idan ta shayar da fari ce a nufsarsa ya kan daga hannayensa biyu gaba ɗaya ko wani hadisi na Sa'ad da Sa'ad da yake cewa a nufsarar salama in yana addu'a a kan mimbari baya ɗaga hannunsa ba in yana addu'a baya daga hannunsa a mimbari ko a waninsa wannan hadisi munkar ne bai tabbata ba saboda haka idan ka gansu a ko ina suna addu'a suna nuna yatsa to wannan ban san inda suka samu wannan ba in ka ga limami ne akan mimbari yana addu'a yana nuna yatsa yana daga yatsansa sama yana lankwasa ta shi ba miƙe ta yake sosai ba yuqawwisuha aka yazo a wata ruwayar yana lankwasa yatsar to wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sauraka idan a haka addu'a ce ba a cikin sallah addu'a abin nan wannan ana daga hannaye ne guda biyu tafukan hannaye sama wannan kuma ya ce da ya kasance mataimakin firinsifal ne idan aka kawo kudin abinci a wato makarantar kwana ce ta ɗalibai sai aka kawo kudin abinci na ɗalibai sai shi principal ya danko ya dan ebo wani abu na wannan kudi sai ya san mata to yanzu kuma abin yake damunsa to shi ya rasa yadda zai yi yake cewa yana damuna akan wannan kudaden da na kasance ina ansa na tsawon lokaci mai tsawo wanda kuma gashi bani da na iya gane adadin kuɗin saboda ina so in mayar da su to shine yake so ya san a irin wannan yanayi ya kamata ya yi to sai ya kokari ya ya kintata daga wancan lokacin zuwa lokacin da yake da dama din nan za a yi ko lokacin da ya daina karba za a shekara nawa kuma a wata sau nawa ake kawowa kuma ya kintata ya ga kamar nawa ake bashi to sai ya dan kara akan kintacen da yayi sai ya dan kara ya dan ji dai kamar ma har ya dan wuce abin da ya samu a iya wannan adadin lokaci insha Allah Allah ta'ala zai yafe masa in ma akwai ciko watakila ubangiji ta'ala ya masa cikon alahira saboda kyakkyawan niyyarsa wannan kuma cewa ya yi wai akwai wani laifi da al'umma ke yi wanda yake jarrabar su da ɗauke musu manyan malamansu na sunna ta hanyoyi daban-daban musamman ta hanyar kisan gilla kuma me yi maganin haka sannan kuma yake roko akwai kasida wanda ya ce na rubuta wasu baitoci game da marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam yake cewa ina zai same ta to tambayar farko wani abu sunna ce ta ubangiji ai ba yanzu aka fara ba ba yanzu aka fara ba tun tun lokacin da Allah ta'ala ya fara aiko annabawa an kashe annabawa da yawa an kashe annabi Yahya an kashe annabi Zakariya na lazina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa an kashe annabawa wa Minna min Katala qatala ko arwaya qira'ar qutila ma'ahu rabbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu saboda haka wannan sunna ce ta ubangiji da ta gudana sun lokacin da Allah ta'ala ya fara aiko annabawa aka rika samun irin wannan afa kullama ja'akum rasulun bima hawa tahwa anfusukum fariqan kazzabtum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun sauraka wani abu ne da ya ta faruwa hakanan a salihai da yawa an kashe su sayidna a cikin sahabbai an kashe da yawa an kashe sayidna umar an kashe sayidna uh, usman an kashe sayidna ali sauraka ba wani abu ba ne da ya fara faruwa a yanzu bare ka ce me muka yi ko me ya maganinsa wannan suna ce ta ubangiji da Allah ta'ala ya riga ya gudanar da ita kuma ubangiji ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa da ƙarshen zamani za a yi ta ɗaɗɗauke malamai har ya kasance babu babu sauran masu ilimi sai jahilai ne za su zama sun jagoranci jama'a suna batar da su suna batarwa suna bacewa suna batar da su yana daga cikin ashiratu sa'a saboda haka ba wani abu mamaki bane inda kana karanta alqur'ani kana karanta tarihi kana karanta rayuwar magabata na kwarai waɗannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyi yawa wannan kasida yana tana cikin littafin ayyami akwai ɗan littafi da na rubuta sunan shi ayyami idan ka je kano kasuwar kurmi za ka same shi malam yana mana magana kawai na yana mana magana akan abubuwan da laifuffuka zunubai suke haifarwa a cikin al'umma sawa'un ga rayuwar mutum ɗaya ko ga rayuwar al'umma duka da irin mummunan matsayi ko ƙarshe da bawa yake yi idan har ya koma ga Allah bai tuba ba ya kakkaɓe wannan laifi da jikinsa malam ya ce wa min ha hirmanu da'awati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa da'awati mala'ika mutum zai haramta wa kansa addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta alkhairi da addu'ar mala'iku da suke yi wa muminai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa yayi istighfari ga mu'minai maza da mu'minai mata fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minati Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya nema wa mu'minai maza da mata gafara gurin Allah wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace alladhina الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون به ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وتؤلى تعالى يكي جاء من الشيوى الذين يحملون العرش ومن حوله ملائكون سكي لو كان العرشي da waɗanda suke daura da shi yusabbihuna Hamdi rabbihim suna tasbihi tare da godiya da kirari ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna imani da ubangijinsu wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna neman gafara suna nema wa waɗanda suka yi imani gafara suna cewa rabbana wasi'ta kulli shai'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu rahamar ka da ilimanka sun yalwaci komai faghfir lil tabu dan haka ka gafarta ba waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi tafarkinka wa qihim azabal jahim ka tsare su shiga azaba ta jahannama ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ya ubangijinmu kuma ka shigar da su aljannatayya na zama dindindin waɗanda kai musu alkawari da wanda suka gyaru daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu na aure wa zurriyatihim da 'ya'yansu innaka antal azizul hakim lalle kai gagaraba daune gwani mai hikima wa qihi mustayyi'at kuma ka tsare su fadawa cikin miyagun ayyuka wannan addu'a ce da mala'iku a kullun suke yi wa mumini wanda yake ya tuba kuma yana kan hanyar Allah mutumin da yake mai saban Allah kuma ba ba baya tuba to kaga ya haramta wa kanshi wannan addu'a ta mala'iku ya haramta wa kanshi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa muminai mala yace fa hadha du'aul mala'ikati lil mu'minina at-ta'ibin wannan addu'a ce da mala'iku suke yi wa muminai waɗanda suke masu tuba المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما الذين لا سبيل لهم غيرهما yace wannan addu'a ce da mala'iku suke yi wa muminai masu tuba waɗanda suke bin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa allazina la sabila lahum ghayruhuma wanda ba su da wata hanyar da suke bi ba wata ɗariƙar da suka riƙe in ba hanyar littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba falaya yaqma'u Ogairu, ha'ula'i bi ijabati hadhihi ad-da'wa idza lam yattasib bi lahu biha wanda ba waɗannan ba duk wani wanda ba waɗannan ba to kada ya sa rai zai shiga cikin waɗanda za a ansa addu'ar nan a kansu, wato kai ya sa rai cewa shi ma zai samu tagomashin wannan addu'a ta mala'iku matukar izlam yattasib bi sifatil mad'u lahu biha matukar bai sifantu da sifar waɗanda aka yi ake musu wannan addu'a ba waɗanda kuma ake yi musu wannan addu'a allazina tabu wattaba'u sabilaka sune waɗanda suka tuba suka bi hanyar Allah hanyar Allah kuma ita ce littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi ba su riƙe wata hanya ko suka bi wata hanyar da ta saba ba wannan hanyar ba to duk wanda yake kan hanyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu shakka ba zai dauki aikin sabo da aikin saban Allah ya zama shine sa ba kuma ya kasance yana dogewa akan wannan baya tuba wanda duk yake haka to ya saba wa tafarkin da Allah ta'ala ya dora annabinsa sallallahu alaihi wasallama kai da mu'minai saboda haka ba zai samu wato ba zai shiga cikin danshin waccan addu'a ta mala'iku ba ko addu'ar da Allah ta'ala yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara zunubinka da ka nemi gafara kuma ka nema wa mu'minai maza da mata gafara ba zai samu shiga wannan ba to kaga wannan ba karamar asara bace a ce duk safiya duk safiya ta Allah mala'iku suna wannan addu'a suna cewa Allah ka gafarta wa mu'minai waɗanda suka bi hanyar ka Allah ka ka shiryar da su Allah ka shigar da su aljannatayya na zama da su da iyayensu na kwarai da matansu da 'ya'yansu kai ya zama da baka cikin wannan tawaga ba karama asara bace kaga ko ba komai ba wannan kadai ya isa ya sa mutum ya yi tunanin tuba daga laifuffukan da yake yi mala yace wa min uqubatil ma'asi yana daga cikin uqubobi na saban Allah ma rawahu al-bukhari fi sahihihi hadisin da imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa min hadisi samurata ibn jundub hadisin samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu kala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mimma yukfiru an yaqula li ashabihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawaita yana yawaita gaya wa sahabbansa yace da su hal ra'a ahadun minkum al-barihata ar shin jiya da daddare wani daga cikinku ya yi mafarki fa ya yaqussu alaihi man sha Allahu an ya yaquss wanda Allah ta'ala ya so ya ba bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya gani sai ya bashi ya bashi labarin abin da ya gani a cikin mafarki wa innahu qala lana za ta gadat a wata safiya bayan sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in ji samura Ya yace innahu lailata Lailata atiyani wasu mutane biyu ko wasu su biyu masu zuwa sun zo min wa innahu Tani sun tashe ni daga bacci wa innahu ma kalali kuma su mutane ko su mala'ikun nan guda biyu sun ce da ni in tsalik mu je zuwa wa innin ma'ahu ma kuma mun tafi tare da su ko na tafi tare da su wa inna ataina ala rajulin muttaji mun zo mun samu wani mutum kwance a rigingine kamar yadda zo a cikin ruwatuwar waya mustalqin ala qafa wa idha akharu qa'imun alayhi bi sakra sai ga wani tsaye a kansa da wani dutse da wani falalan dutse wai idha huwa yahwi bi sakrati li ra'sihi fayaslagu ra'sahu sai wannan na tsaye din ya sakar ma wannan na kwance ɗin wannan ƙatar dutsen da ke hannunsa a kansa ya rotsa masa kai fayyata da dahul hajjaru hahuna sai ainihin dutsen da ya buga masa a kai ya yi kwatsa-kwatsa da kansa sai ya gangara fayyat ba'ul Ulhajar wannan mutum sai ya bi wannan dutsen faya kuzuhu ya ɗauko shi Falayar yarji'u hatta ya sai hara'asuhu kama kana kafin ya dawo ga wannan mutum da ya rotsa wa kai kan nashi ya koma garau kamar yadda yake da sun mai odu alaihi sannan ya koma kansa dai eh, sun mai odu alaihi fa ya fa'alu bihi mitla ma fa'alan marratar ula ya kuma komawa ya sakan masa wannan dutse a kai kamar yadda ya yi a karan farko ƙala ya ce ƙultu lahuma annabi ya ce sai na ce wa waɗannan mala'ikun biyu subhanallah ma ne menene waɗannan kuma ko su wane ne waɗannan kuma Ƙalali, intalik intalik sai suka ce da ni kai dai muje, kai dai muje. je fantalaqna sai muka tafi fa ataina ala rajulin mustalqin liqafa muka zo muka samu wani yayi rigingine yayi rigingine a ƙasa ƙiyasa ƙasa wa iza akharu ƙa'imun alaihi bi kallubin min hadid ga wani kuma tsaye a kansa da wata kugiya da wata kugiya ta karfe wa idza huwa ya'ti ahada shiqqi wajhihi sai wannan mai rike da kugiyar nan ta karfe sai yazo zo gefan fuskarsa fayusharshiru shidqahu ila qafahu ya ainihin tsage ya eh, abinda ya tsage abinda dinsa mimmikansa har zuwa ƙiya wa min kharahu ila qafahu ya keta ainihin hancinsa kofar hancinsa har zuwa kiya thumma yatahawwalu ila al-janib al-akhar sannan wa ainihu ila qafahu ainihin sake ta tako aidansa shi ma sai ya ainihin keta shi har zuwa kiya yace thumma yatahawwalu ila al-janib al-akhar sannan ya juya ɗaya bangaren fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al awwal sai yayi masa irin yadda ya yi masa a ɗaya bangaren na farko fa ma yafragu min zalika al janib hatta yasiha zalikal al janib kama kana kafin ya gama da wannan bangare wancan bangaren da ya kekketa ya koma ya miƙe yadda yake ثم يعود عليه سنة يساكي داوة تكنسا فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى يساكي a أكرم farko. kala annabi yace qultu subhanallah yace subhanallah ma hadha da suwaye waɗannan kuma biyu mutanen biyu fa qala li sai mala'ikun nan suka ce min intalik intalik mu daije mu daije fantalaqna muka yi gaba fa taina ala misli tanur muka zo wani muka zo ga wani abu mai kama da tanderu a wata ruwaya misla bina'is tanur kamar ginin tanderu wai za fihi laghatun wa aswat sai muka ji hayaniya da miliyoyi wato ana ta ihu a ciki da kakaci qala fattala'na fihi sai muka leka cikin wannan gini mai kama da tanderu fa idza fihi rijalun wa nisa'un ura sai gashi a cikin sa maza ne da mata tsirara wa idza hum ya'tihim lahabun min asfali min asfali minhum sai gashi kuma tiririn wuta yana dukansu ta kasa da su fai za a tahun zalikan lab idan wannan tilirin wuta harshen wuta ya bige su bau-bau sai su wato shiga ihu da hargowa faƙala ƙultu ma ha'ula na ce waye kuma waɗannan ƙalali sai suka ce min intalik intalik mu daije mu daije wani hadisi dogo ne za mu kuma gabar farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk safiya bayan sallar asuba idan ya yi sallama sai ya fuskanci sahabbansa ce a cikinku ku ajiya akwai wanda ya mafarki idan akwai wanda ya mafarki sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa shi yasa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a kitabut ta'bir wato littafin fassarar mafarki cikin sayul bukhari babu ta'birin ru'ya da salatin subhi fassarar mafarki bayan sallah asubahi saboda akwai waɗanda suka karhanta haka to amma wannan hadisin ya nuna ba haka bane sunna ma ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa sahabbai haka yana yin zuwa bayan an gama sallah ya tambaye su a cikin ku akwai wanda ya mafarki jiya to idan akwai wanda ya mafarki sai ya matso ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mafarki a nan da ya abdullahi bin jarir ibn abdullahi al-bajali ya yi mafarki ya ce shi ya yake ga annabi ce ya mafarki ya gan shi wata igiya ta dalalo daga sama ta zuro daga sama ya kama wannan igiya kuma ta yi sama da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta mutu wa an ta mumsikun bil urwatil wuthqa za ka mutu kana rike da igiyar nan mai karfi ita ce kalmar la'ilaha illallah to kaga wannan alama ce da take nuna cewa shi dan aljanna jaririn na abdullahi al shi yasa yace ma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam illa tabassama fi wajihi ce ba annabi sallallahu bai taba gani na muka nazo muka hada ido ba sai ya mun murmushi saboda dan aljanna ne annabi ya fassara masa mafarkinsa da cewa wannan igiyar da ya rike to igiya ce ta musulunci kalmar la ilaha illallah ce zai mutu yana yana yana yana rike da ita kamar yadda Allah ce wa man yakfur bi wa yu'min billah faqad istamtaka bil urwati al wusqa lam tisama laha wannan ta sa wata wani lokaci abdullahi dan umar yake cewa ni ma sai abin sai nake so in yi mafarki in zo in gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga gashi irin su jarir ibn abdullahi al-bajali sun yi mafarki an ce ɗan aljanna ne su saboda haka shi ma sai ke ta ɗauki ya yi mafarki dan ya zo ya faɗa wa annabi a ce shi ma ɗan aljanna ne waye ba zai so haka ba to yana bacci kawai sai ya ga wasu mutane sun zo wasu mala'iku guda biyu sun kama shi ke sai suka tafi da shi kawai da ya duba gaba sai ya ga sun nufi jahannama da shi ga dangane ya fara jin tsoro suka ce lantura lantura kakka tsorata kakka tsorata kakka tsorata amma kuma sun tafi da shi inda jahannama take shi ne da ya tashi yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba ga mafarkin da yi kaga dole ya tsorata shi yana so ya shiga aljanna kuma ya yi mafarki mala'iku za su kai shi wuta to shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min al-layl Madalla da bawan Allah abdullahi da a ce yana yana taba qiyamul layli lokacin yana matashin sa yana kwana sai yana kwana kafin ma yana kwana a masallaci ne yana tuzurin sa ce da yana qiyamul layli to tun daga wannan lokacin ya fara kiyamun laila har ya mutu bai daina ba to wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka mimma yukthiru an yaqula li ashabihi har ra'a ahadun minkum al-barihata ar-ru'ya shi mafarki idan mutum ya gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa la taqsus ru'yaka illa ala alimin aw nasihin kada ka rika zuwa kana faɗar mafarkinka ga kowa da kowa ka gaya wa mutumin da yake ilimi ilimi ko wanda yake zai maka kyawun nasiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ar-ru'ya taqaw ala ma tu'abbar inna ar-ru'ya ala rijli ta'ir fa idha 'ubbirat waqa'at inna ar-ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa idha 'ubbirat waqa'at nabi ya ce ru'ya ala rijli ta'ir da kasan tsuntsu haka mafarki yake tsuntsu baya zama wuri guda da ya sauka nan zai tashi ya kuma dira can ya tashi ya yi can ya tashi ya zauna ya sauka ya tashi haka yake to kamar mafarki a karan farko ba shi da wata alƙibla guda ɗaya matuƙar ba a fassara shi ba amma in har aka fassara shi to ƙudai al'amurin da zai fiye ta stafiya fa'iza obirat waƙa'at to kaga in kai mafarki je ka gaya ma wani wani eh, wawan mutum ya yi maka wata mummunan fassara kaga ya cuce ka sai sa aka ce kakka gaya ma wani mafarkin ka sai banda kasan yana da ilimi saboda kan ya tashi zai maka kyakkyawar fassara ba zai maka mummunan fassara ba ko da bai gane fassara ba ko da ba mai fassara mafarki ba ne dai zai maka kyakkyawan fata ba zai maka mummunan fata ba amma in ka je ka gaya ma wani gaɓotarin mutum haka ya je maka mummunan fassara ka gaya cuce ka shi yasa annabi sallallahu alaihi ce kada ka faɗa kowa mafarkinka sai wanda yake malami ko mai nasiha nasihin au muhib wanda yake son ka saboda ka ba zai maka mummunan fata ba to shine eh, samura ibn jundub yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da safe bayan sallar asuba yakan waiwayo ya kalle mu ya ce da mu akwai wanda ya mafarki Wannan ya nuna karantarwa a masallaci bayan sallah daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah asuba ne yake bada wannan wannan fassara mafarkin shi ma ilimi ne da yake bayarwa yasa malamai suka ce yana daga cikin abin da za a istifada daga wannan hadisin shine karantar da mutane bayan sallah an gama sallah a juya a yi ma mutane darasi to wata rana ya tambaye su ba wanda ya ce ya ga mafarki sai ya ce to ni na gani zan gaya muku shine yace wa innahu qala lana zata gadatin tanin atani laylata ne wasu mutane biyu ko wasu mala'iku biyu sun zo mu zai zo a ƙarshen hadisin ne jibril ne da mika'il a ƙarshen hadisin ya bayyana mutanen su a jibril ne da mika'il wa a tani sun tashe ni wato a cikin bacci sun tashe ni ba wai sun dawo da shi cikin yanayin farke ba a bacci ya ga wasu nan sun ta da shi daga bacci an gane ko ko aka ji mafarkin gaba ɗaya a bacci aka yi shi kanka ɗauka sun tashe shi yanzu ba a cikin bacci ake abin ba a da a bacci ne a bacci ne ya yi mafarki yana bacci wasu sun tashe shi an fahimta wa inna huma qala li in talik in talik wa in talaqtu ma'ahuma suka zo suka ce mu tafi mu tafi sai na bi su muka tafi tare da su yace wa inna ataina ala rajulin mutajen? muka zo muka samu wani mutum kwance wa idza akharu qa'imun alayhi bi sakhra ga wani tsaye akan sa da dutse katan dutse a hannunsa sakhra dutse ne ƙato mai girma ba akwai hijara wani dan karami ne amma da sanda aka ce sakhra to katan dutse ne wanda mutum ɗaya ma bai iya ɗaga shi to amma ga wani nan tsaye da wannan katan dutsen falalan dutsen a hannunsa wa idza huwa yahwi bi sakrati li ra'sihi sai gashi yana jefa wannan dutsen yana murgina wannan dutsen akan wannan mutum na kwance fa yaslagu ra'sahu yayi kwatsa-kwatsa da kansa ya dagargaza kansa ya faffasa masa kai fa yatadahdahu hajaru hahuna in kwakwatsa masa kai sai kuma dutsen ya gangara mutumin nan kuma fa yatba'u sai ya bi wannan dutsen fa ya kuma ɗauko shi fala yarji'u hatta yasiha ra'suhu ba zai dawo kan wancan da kon kwatsawa kai ba face kan ya ya zama ya koma kamar yadda yake da farko ya koma lafiyar salau ya dawo kamar bai ba wani abu da ya taba samun sa to kafin ya je ya dauko ya dawo Allah ta'ala ya mai da kan yadda yake sun mai udu alaihi sannan ya dawo kansa fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula abinda yayi masa na farko din nan ya zakar masa wannan falalan dutse akai ya sake masa karo na biyu annabi da ya ga wannan sai ya ce ƙultu subhanallahi ma haza wadannan waɗannan kuma su wane ne mala'iku suka ce in talik kai dai mu je tukunna ba za a ansa tambayar ba sai an tara tambayoyi maimakon a ansa a jima kuma ka sake tambaya to yanzu bari a tara tambayoyi sai a baka ansa su gaba daya fan na annabi ce sai muka tafi fa ataina ala rajulin mustalqin liqafa muka zo wani mutum kwance a rigingine kansa sama iya sa kasa wa idza akharu qa'imun alaihi bikallobin min hadith ga wani tsaye kuma tsaye a kansa da ƙugiya ta ƙarfi wa iza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi sai yazo ɗaya daga cikin ɓangaren fuskarsa fayu sharshiru shidqahu ila ƙafa. sai ya sa wannan ƙugiya a mummikansa ya kafa ta ya ja ta sai ya dire wa ainihu wa min kharahu ila kafa ya saka ta a hudar hancinsa ya kuma janta sai ya dire kiya wa ainihu ila kafa ya saka a idansa ya dire sai ya kai kiya ثم يتحول إلى الجانب الآخر سنة يقوم عليه بنقرة فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول abin da إرن أبند يأي مسا أبنقرة فرقه فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان kafin ya gama da wannan bangaren na hagu bangaren dama ya koma ya koma lafiya kamar yadda yake wato ta ta'ala ya koma dawo da halittar kullama nazija juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab haka ya kece nan ya koma dai bangaren ya kece shi kafin ya gama wannan bangaren shi ya dawo yadda yake ya kuma dawowa ya kece shi sannan kuma ya koma can kafin ya koma shi kuma can ya koma yadda yake haka yake tayi da shi kamar yadda wancan shi kuma dutse yake ta ainihin rotsa masa kai da shi ba ji ba gani da ya ɗauka ya rotsa kafin ya je ya kuma ɗauko shi bayan ya gangara yana juyowa ya samu an kuma mayar da halittarsa kamar yadda take da farko ya kuma rotsa kan haka shi kuma yake ta yi ba ƙaƙƙautawa annabi ya ce da ya ga haka ƙultu subhanallah abin ya ba shi mamaki ya ce subhanallah ma su suwaye kuma waɗannan faƙalali li mala'ikun nan dai suka ce in tsalik in tsalik mu daije mu daije na muka yi gaba fa na ala misli tannur sai muka zo ga wani gini kamar tanderu yadda ya zo a wata ruwaya zayyiqun a'la muwassa'un asfalu Samansa sa a tsuke kasan kuma a bude wato kasan da yalwa amma saman a tsuke yace wa idza fihi laghatun wa aswat sai muka rika jin hayaniya da ife-ife a ciki muka rika jin hayaniya da ihu tana fitowa daga cikin wannan gini mai kama da tanderu ƙala fa ana fihi sai muka leƙa ciki fa idza rijalun wa eh, sai ga wasu maza da mata a cikin tsirara wa idza hum ya'tihim min asfala minhum qasan su kuma harshen wuta ne yake ci fa idza atahum zalika lahab idan wannan harshen wuta ya bugo su Zauzau sai su shiga ihu da ƙara faƙala yace ƙultu ma haula nabi ce waɗannan kuma suwaye ƙala sai yace ce ƙalali sai suka ce da ni in tsalik in tsalik ci gaba mu je zuwa mu je zuwa ka akrahi ma anta ra'in rajulan mar'a fa idha huwa inda narin lahu ha wa yas'a ha ƙultu lahu ma ma haza ƙalali in tsalik in tsalik fantalaktu فأتينا على روضة مؤشبة فيها من كل نور الربيع قال وإذا بين ذهراني الروضة رجل كائم طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقت فانتهينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال قال لي اركع فيها فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحت فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من قلب من قلبهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأكبه ما أن ترى قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو كأنما هو المهد في البياض قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن سورة قال فقال لي هذه جنة عدن وما ذاك وهذاك منزله قال حسما بصري سؤدا فإذا كسر مثل الربابة فإذا كسر مثل الربابة البيضاء قال لي هذا كمنزله قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فلا أدخله قال قال لي أما الآن فلا وأنت داخله قال فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما إنه سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى كفاه وعيناه إلى كفاه ومنكراه إلى كفاه وعيناه إلى كفاه فإنه الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء الغراة الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي يسبح النهر ويلكم الحجارة فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يخشها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البركاني ولد على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر منهم كبيها فإنهم قوم قلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم يتي قال فانطلقنا فأتينا على نحر أحمر مثل الدم سيمك تفي هرمك زوغ وتجر قورما من كماد جني وتجاج أور كمر جني فإذا في النهر رجل سابح يسبح a cikin wannan ƙorama ja mai kamar jini sai ga wani mutum yana iwo yana ninkaya a ciki fa'iza ala shaƙin nahari rajulun kajjama inda hu hijaratan kafira sai kuma can a gefen wannan ƙorama sai ga wani mutum shi kuma ya tara duwar watsu da yawa a gabansa وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة sai ga wannan mai iwo a cikin ruwa a cikin wannan korama ja yana iwo har ya zo ga wannan da ya tara ruwar watsu a gabansa a gefen wannan korama horo na hufahu sai ya ainihin wage masa bakinsa fayulqimuhu hajaran shi kuma ya jefa masa dutse a cikin bakinsa fayan tsaliku sai ya koma fayas bahu ya ci gaba da iwo a cikin wannan ruwa mai kama da jini sun mayar jiwo ilai sannan ya sake dawowa zuwa ga wannan mutum da ke tsaye a gefen ruwan da duwar watsu a gabansa kulla mara ja ilaihi fagara da hufahu duk sanda ya zo inda yake sai ya wage masa baki fa'al kamahu hajaran shi kuma ya jefa masa dutse a cikin bakinsa ƙultu lahuma <clears throat> sai na ce musu ma haza ne waɗannan kuma suwa ne ne Tsalali, in tsalik in tsalik suka ce kai dai mu je zuwa fantalaqna muka yi gaba fataina ala rajulin karihil mar'a muka zo muka zo ga wani mutum wanda ba shi da kyan gani ka akrahi ma an tara'ir rajulan mar'a ya fi dukkan wani mutum mai muni da ka taba gani wai za huwa inda hunarun ya hushuha a inda yake kuma ga wata wuta nan yana ta rura yana ta rura wa yas'a yana ta kai komo a gefanta ma'ana yana ta aiki wajen rura wannan wuta Ƙala qultu lahumu sai na ce musu ma haza wannan kuma wane ne qala li suka ce in tsalik in talik mu dai je zuwa Fan dai je zuwa fan talakna yace muka kara gaba fataina ala rawdatin mu'tamid mu'tamma fiha min kulli nawrir rabi' ko mu'tima na'am fataina ala rawdatin mu'tima sai muka yi gaba muka zo ga wata abin gona wadda take cike da abin shuke-shuke ta yi lub-lub da shuke-shuke fi hamin kulle naurin rabi a cikinta akwai kowace wani irin fure da yake da ake samu a damana wai za bai na zaharanayin rauda rajulun tsawilun la'akadu a rara'asa hutulan fistama a cikin wannan gona kuma a tsakiyar wannan gona kuma ga wani mutum dogo wanda ba na iya gano tsawon sama ba na iya gano kansa saboda tsawonsa da ya yi sama wai za haula rajul min aktari wildanin ra'aituhum qattu a gefen kusa da wannan mutum ko daura da wannan mutum ga yara nan masu yawa da ban taba ganin masu yawan su ba qala kultu ma hadha sai na ce wane ne kuma wannan wa ma haula su kuma waɗannan suwaye qala li sai suka ce in talik in talik mu dai je zuwa فانطلقنا فأتينا ila دوحة azimatin لم أرى دوحة قط azama minha sai muka shigo wani guri mai bishiyoyi wurin da yake cike da bishiyoyi shi yake ce dauha wanda ban taba garin guri mai bishiyoyi irin wannan ba a'zama minha wala ahsana wurin da yake guri mai bishiyoyi da girma da kyau kamar wannan ba qala sai suka ce min irqa fiha ka hau wannan ka hau wannan dauha wato wannan wannan gona fartaqaina fiha muka yi ta hawa ila madinatin mabniyatin bi labinin min zahabin wa labinin min fidda har muka zo wani birni wanda aka gina shi da da tubali na zinari da kuma tubali na azurfa qala fa ataina babal madina muka zo ƙofar wannan birnin fastaftahna muka nemi a buɗe mana fa futiha lana sai aka buɗe mana fa dakhalnaha muka shiga wannan birni فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبه ما أنت رائن sai wasu mutane suka zo suka tarye mu rabin halittarsu yana wato da matukar kyau irin Ken da baka taba gani ba hakanan kuma rabin halittarsu kuma rabin farin halittarsu kuma yana da muni munin da baka taba ga irinsa ba qala qala li sai qala lahum sai sai ce da su qala qala lahum qala lahum aha qala lahum sai suka ce wa waɗannan mutane wato sai waɗannan mala'iku sai suka ce waɗannan mutane masu rabin halittarsu da kyau iya ga iya iya yadda zaka iya suranta kyau rabin halittarsa kuma muni iyaye da zaka iya suranta muni sai suka ce da su izhabu ku tafi faqau fi zalika nahar ku je ku fada cikin waccan korama wato suka nuna musu wata korama wa idza nahrun mu'taridun yajri sai ga wata korama tana gudana ka anna ka wata korama a gice haka tana gudana ka anna ma ahal bahdhu fil bayadi ruwan ta fara fariqal kamar tsantsar nono fa zahabu sai suka tafi fa waqa'u fihi suka fada cikin wannan ruwa sun maraja'u ilaina sannan suka dawo mana wa qad zahaba zalika suu anhum wannan munin da yake tattare da su gaba daya ya bace ya tafi qala qala li sai mala'ikun nan suka ce da ni hadhihi jannatu adn wannan aljanna ce ta zama dindindin wa hadhaka manziluka kaga gidanka can da kake hangowa fasa ma basari su'udan annabi yace sai na daga kaina sama na daga ido na sama fa idza qasrun mislu rababati sai na hango wani babban gida kamar wani farin girgiji ƙala li sai suka ce haza ka manziluka wancan da kake ganowa gidanka ne Ƙala qultu ma sai nace barakallahu kuma. Allah ya muku albarka fazarani fa adkhuluhu ku kyale ni in shiga mana Ƙala suka ce an al'ada fala ba yanzu ba wa an ta dakhiluhu amma za ka shige shi to sai an mutu ba yanzu za ka shiga ba kala qultu ma fa inni ra'aytu min dhullaylata ajaban suka ce mu ne ce fa daren nan duk daren nan fa gaba ɗaya abubuwan mamaki ne ta gani Fa ma hadha alladhi ra'aytu menene abin nan da na gani kala sai suka ce amma inna sanukhbiruka za mu gaya maka ko me ka gani saboda haka ni ma zan gaya muku abin da ya gaya musu a sati na gaba insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah